salafiya ta yan daudu wanda yan daudu suke ciki salafiyar yan daudu har sai an kori bello yabo wallahi ni da ɗaya ban shiga ba wallahi ni da ma ba ni cikin salafiyar yan daudu don kun bata lokacin ku cewa wai kun kore bello ya bello ya ba sai ya sa manaji na salaf salaf ɗin wa salaf ɗan daudu a salafi Ɗan daudu wanda ke kwanci a ci shi a bashi kuɗi dan daudu don ana tuwa ma addini asiri to ku bari mu bude ta duka ba maganar salafiya ake wa waɗancan ba maganar su zan mutare ake musu dan daudu mutum ne ka zo kana buɗan munta ana cinka ana ba kuɗi ka zo kana salafiya wa in yara ba mu ba sani ba dan neman katon banza to Allah ya shirye da mu don haka wanda ke tunanin bello ya ba a salafi ne ko bello ya ba kaza ne a'a duk sunan da ka sami wanda ba na musulmi ka zalunce ne ba da ciki ne ku banne bello ya ba musulmi in akwai wani wanda kuma musulunci mallaka uba ne da ya ya kore ni amma waɗannan sunaye babu ruwana da su ran da Allah ya ku karatun da kun kai in kun yi mai yawa in kun yi ɗan kaɗan irin na bello ya ba ɗan kaɗan ko kun taba karo da littafi inda an ce abubakar as-siddiq as-salafi ko umar ibn al-khattab as-salafi ko usman ibn affan as-salafi ko ali ibn abi talib as-salafi ko kowane daga cikin dubbunne ɗaruruwa na sahabban da manzon Allah ya bari kun taba ganin sunan sahabi guda da an ce ma as-salafi to ina suka samu wannan suna ba sahabi guda da as-salafi aya na nan cikin suratul baqar Allah ya ce imani irin nasu ake karba to babu salafi cikin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw na'am fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq na'am fasayakfikahum Allah Hmm. to kun jiya imani inda dai wanda Allah ke karba na Allah bai karba imani sai irin na sahabbai to cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su babu salafi ya za a kira ni abin da ba sahabbi sahabi guda da ya kira kansa shi waɗannan sunaye ma anzalallahu hamin sultanin ga Alƙur'ani gaba gare mu Allah ramma kawo min aya inda Allah ya ce mu zan salafawa kawo aya in akwai wanda adda aya inda Allah ya ce ku zama kunu salafiyina ku kawo ni na ce babu in akwai hadisi guda da manzon Allah ya ce ku zan salafa ku kawo ni na ce babu waɗannan sudaye ne da sun ka samu asali daga baya to ya zaka mai san baya amma wani suna Allah ya samu cikin Qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qablu wajahidu fillahi haqqa jihad na'am اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم نعم هو سماكم المسلمين من bari haka Allah ya ta Ali Imran da kuma Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala mutun. na'am wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ya ku jama'a kuna cikin masu imani to ga umarni daga Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda sun kai imani kulla ku ji tsoron Allah haqqa tuqati mafi gaske ji tsoron sa ko me ma'anar haqqa tuqati kowa ya gurgudun iya kokarin sai Allah ya ce wannan doka ta farko doka ta biyu sai ya ce wallahi ta na kakku kuskura ku mutu illa wa antum salafiyuna illa wa antum maza illa wa antum muslimu kakku kuskura ku mutu sai kuna musulmi don haka mi Allah zai tambaye ka gobe kiyama ka zamba salafi ko ko musulunci zai tambaye ka musulunci shi wannan shine umarnin da Allah ya bani don haka da ɗaya rana billahi bai zamba salafi ba da ɗai salafiya ba kayan su bello ba ka taba jin ko da wargi baka ga an rubuta sunan bello ba an ce a salafi ba da dai wannan shiriri ta ni bata kawo garan ba bello abu menene musulmi ne ya isan duk wanda ya kara mini wani abu ga musulunci Allah shi isan mini gare shi don haka masu da kamar salafiya ku ta can ku ta yi waɗanda abu ga manhaji na zala ku ta can ga ku da mu muna nan musulmi to Allah ya shiryar da mu to waɗannan duk suna cikin matsalolin da an kai karo da su ko an samu munafukan malamai an samu yan yara yan eh, munafukan malamai yan shangimiya gidan sarki wadawan gwamnati sun faɗi abin da suke so game da bello yabo wannan ruwansu da suka tana wa mutum aibi da ina ganin jikina ba inda babu tambon suka amma ga bello yabo kalli jikina kamar jikin ɗan maciji da suka tana aibi da yanzu bello ya baya da rai irin soke-soken da an kai min to waɗanda an kai baya ba su yi tasiri ba sai na yanzu na yanzu wani tasiri aka tsammanin ayi yi su yi na ji wani yana kira ga gwamnati cewa bello ya bala'in an ka kyale shi su zai fi na boko haram ko? don hakan ga yana kira ga gwamnati cewa ta hana mu bello ya wa'azi ko kuma in ba ta iya hana mai wa'azi to ta kulle shi gidan yari har ya mutu don Allah wagga magana magana ce don Allah wagga magana musulmi ce a kulle ni gidan yari har ya mutu da nemi bana shekara ta sama da talatin ina wa'azi duk Najeriya ka tara ta wuri guda ba kawo mutum guda da lokacin wa'azi na ko bayan na kammala wa'azi an kamare shi Bello ya sabon mai wa'azi ne ai babin na fara wa'azi ba sannan shin shi mai kiran matsayi ne nawa billahi allazi la ilaha illa ko garin su bello ya shi daraja ko garin su bello ya yi ba wani abu ne illa hasada na buga kirji lokacin da ni dawo daga Kaduna na buga kirji ni ce bello ya ba karin mutum bane to ashe wai wannan magana kamar an daka mai ma ga kan zuciya to mutu bi gaizikum akwai abinda za su iya hanawa shi yanzu ya ci faɗi yarima ya buɗe mai masallaci yariman bakura yau shekara yariman bakura nawa da sauka da mulki to kaddara ko da shekara karshe ta yariman bakura ya sauka an buɗe mai masallaci masallacin juma'a gare shi yana hudu ba kun taba jin hudu ba sai in bancin wannan da ya gida ga bello yabo sati duk an yi hudu ba amma bata wuce nan inda ya yi ta ba saboda mi saboda Allah ya san zuciyarsu ta da kyau ga ya bune in ni bumbun kari na sai ya watsu ko ina shi ne laifin to in kana iya hanawa ko kana da mai hawan hanawa ku zo ku hana amma maganar gwamnati ka aji gwamnati wallahi na hika kima ga gwamnatin najeriya wallahi na shi mai magana ya sani na fi shi kima ba gwamnatin najeriya ba na rince da allah ko ga gwamnatin garin zamfara na fi shi kima ya sani ƙarshen azumin bana azumin nan na bana shi ya bugo mini waya ya bani labarin wata karama ta Bello Yabo kwangila gwamnati ta bashi kwangila an ka bashi ta ciyarwa za a yi bota oshe SSG a kawo finance yan kawo finance wurin wa za a kawo accountant general accountant general na zamfar mutumin Bello Yabo ne ya samu wai accountant general ranka ya dade don Allah yana da bocha wadda za a yi da oshe SSG me sunan ka yace sunana ni ne ne sai faɗi sunana yace a ah, ga ta mala ai bocha kada ta zo za a biya ka albarka belle yabo belle yabo yace eh, ai belle yabo mutume na ne sau biyu muna zuwa da shi gidanka shi ya bugo an ka ce albarka ta za a biya shi don haka da ni da shi wafi darajar zamfara the difference is very much clear don haka wace gwamnati hake kira wace gwamnati wace gwamnati gare shi wadda za ta hana bello ya wa'azi babu ta wallahi Najeriya gwamnati wadda ka hana bello ya wa'azi wallahi babu ta in kuma akwai ta ina na ina jiran su ba bala'i ko zantarsuwa ba in wuta zan kunna ma Najeriya wallahi za a banni in ci gaba <laughs> in kunna wutan nan ba wata gwamnati ba wata gwamnati yau Najeriya da ke taka iya taka ma Bello ya birki ga wa'azi babu ta don haka wannan bakin ciki da shi zaka mutuwa ya kai hasada za hasada dan daudun yan salafiya da wannan bakin ciki zaka mutuwa dan daudun yan salafiya ya gama rarraban munta yanzu da Bello ya ka hada dakantar da Bello yabo, a hana Bello yabo bu azi zo ka hana Bello ya azi ko a ɗaure belle ya ba hayya mutu wane ne addamarin ɗaure belle ya ba Najeriya hayya mutu wane ne babu shi wallahi in kuma akwai shi na kalubalance to a zo a ɗaure ni yau Najeriya akwai mai ɗalibai kamar belle ya bo ka Allah ka raba mu da hasada yanzu me yayin laifin belle ya ba da an kace ɗaure shi hayya mutu yi ma shugabanni na sai ya bisa mumbari ba shi ne laifin ba shi ne laifin inda ya kayi inda ya ubanka an musailima ba ka cewa bello ya bo ya taɓa wa'azi ga wani lokaci da bello ya bo ya taɓa wa'azi an kai tashin hankali ko akwai shi babu shekara shekara ko talatin da wani abu inda shekaran jiya na fara a ce wannan take-take na zai kawo tashin hankali duk wani wanda adda mulki yau ko wani fara wa'azi baya kowa in ka cire muhammadu buhari shi ɗaya wata tsaye lokacin da fara milki eh, lokacin da fara wa'azi amma duk wani da gwamna da minista da wani mai duk sanda na fara wa'azi ba su kowa kuma har yau ana na ana yi lafiya to yanzu laifin bello shine yi shugabanni na siya bisa mumbari ko matsalar yi shugabanni nasiha bayyane matsala ce wadda ahalin suna magabata sun yi sabani kanta. ko a yadda ko ka a yadda haka take muna da yadda suke da hadisi ne gare su kwaya guda to mu muna da hadisai masu yawa waɗanda tabbatar da halaccin wa shugaba da siya bisa mun bari masu yawa gare mu to hadisin su shi a hadisi namu ba hadisai ba ne. shi yasa Allah ya gafarta ma babban malami Muhammad bin Salih al uthaymeen ku diba fatawa al-Uthaymeen majmu'u fatawa ta Uthaymeen an yi mai tambaya game da wannan matsala a Allah me za ka ce game da halacci ko aka san haka nawa shugabanni na siya bisa mumbari domin wasu suna ganin ma cikin fatawar wasu suna ganin yi ma shugabanni na siya bisa mumbari ma yana cikin manhaji na salafus sale wasu kuma suna ganin baya cikin manhaji da ya saba manhaji na salafus sale sai Usaimin ya ce sun ka ce daga cikin daluluwan masu cewa ya halatta a yi ma shugabanni na siya bisa mumbari sun kawo hadisi sai wanda Imam Bukhari ya fitar cewa wani daga cikin khalifofi sunnar annabi ta tanadi cewa idan an ka zo sallar idi idin azumi ne ko idin layya me ake fara yi sallah ake fara gabatarsuwa ta idi sannan a yi hudu daga baya to sai an ka samu wani sarkin musulmi yana zuwa sai ya hau mumbari sai ya fara hudu ba ya canza sunnar annabi ko bai canza ba ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar idi ake fara yi sannan a yi hudu ba da zuwan wannan sarkin musulmi sarkin musulmi ne kuma ya fi ma wannan sarkin musulmi na zamaninmu ya fi duk wani gwamna na demokuraɗiyya ko shugaban ƙasar demokuraɗiyya sai ya hau da zuwa ne maimakon ya gabatar da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta sai ya canza sai ya fara gabatar da ba. don Allah akwai taro kamar taron hilin idi to nan ba a bari ya dawo ba kuma shi wannan bawan Allah bai ja shi gefe ba sai ya miƙe tsaye ya ce gayyartum wallah wallahi kun canza sun canza mene sun canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kun canza sunnar annabi fili idi jama'a don Allah taron da ake yawa bello ya ba ya taru fili idi to imamu Bukhari ya kawo shi ce Buhari ba ba salafi bane ko ko sahabin da yayi wani sahabi ne abu sa'id al-khudri garwa imam muslim garwa ya bukhari ya nuna wani yace abu sa'id al-khudri ya yaba mai amma garwa ya imam muslim ya nuna abu sa'id ma ne yayi wannan gyaran yace gayyartum wallahi kun canza sunna fili idi jama'a yace to wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin abin da suke kawo hujja cewa ya halatta manhaji ne na salafu na sale wa shugaba na nasiya bisa bari bainin jama'a hadisi ne sahihi ko ba ingantacce bane da shi da hadisin da ibnu abi asim ya kawo wafi inganci da hadisin bukhari da hadisin ibnu abi asim wafi inganci na bukhari ya inga wannan bukhari ya kawo shi sannan akwai hadisi sai shi ko imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai wani iri ka zo ka zanna bakin kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shugaban shuhada'u duka shine mutumin da ya zo yawa wani shugaba na musulunci nasiha ya kama shi ya kashe mu abinda muke nema kenan ba magana kai gidan yari ba kai ne dan mace Najeriya kowa ya san Bello ya bai tsoron gidan yari ina tsoron gidan yari ko ba ni tsoro ne wallahi ba ni tsoron gidan yari kai a dan mace kai ke gudu akai gidan yari don da an kai ka na wacewa shekara ta biyar gidan yari mata na ko talla gujiya ba ga sunye ba kuma hannun hito wallahi ina da kuɗi cikin akawun na banki gidan yarin wa don haka mu abinda muke so in mun kawa ka ba su shawara ba su kai mu gidan yari ba in bello ya bai komai muku nasiha cikin masallacin ku kama shi ku kashe mu mutuwa muke nema ba gidan yari ba mutuwa ita ya kamata ka ba da shawara a kashe bello ya bo sun ka ce ma Uthaymin to waɗannan suna daga cikin daluluwan shi ma wannan hadisi ne sai Imam Muslim ya fitar da shi mutumin da annabi ya ce sayyidu shuhada shine mutumin da yazo yawa wani shugaba na sai shugaba ya kama shi ya kashe tawa shugaba dadi ko bata mai dadi ba bata mai ba ashe wacce nasiha sai tawa shugaba dadi in an ce sai abinda waɗannan lalatattun 'yan siyasa ke so muka faɗa musu a ah, addini ya mutu kai tumbuce mu kai Allah ya sa in mun ka faɗi su kashe mu ko kuma su in mun ka faɗi saboda takaici su mutu wanda duk adda wanda zuwa ya kulle bakin Bello ya bayar banna siya ya zo gane ya kulle min baki an ka tambayi muhammadu ibn Salih al-Uthaymeen yace daga cikin abin da ke jawo halaka ke jawo bata ga mutane shine bangare daukar bangare guda na nasi a bangare guda yace wannan shi abin da ya batar da khawarij da mu'tazila da sauran yan bid'a ba dauka bangare guda su ba bangare guda jama'a hadisai sun zo tabbas ba mu shakkar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda wanda ya ga wani abin ki ga shugaba ya kama hannunsa suke banta kada ya bayyana mai nasiha alaniyatan ba shine hadisin su ba mu ko ga namu nan da yanga an yi ma shugabanni nasiha bayyane kuma in kace ce ma bello khawarij in ka ce sani umar rijiyar lemu hawarij ne in ka ce mansur sakuta hawarij ne in ka ce wane ne guda dr bashir hawarij ne da sauran mallaman da an ka fitar an ka ce duk hawarij ne ni hawarij ta yi min kaɗan a ce min kirista ni kirista ne ka so a kai na gare shi ba hawarij waɗancan a basu hawarij amma bello ya ba a take totor a ce bello ya bi kirista ne ni shi nike so hawarij ɗin mi to in ka ce khawarij ne su waɗancan kana kira su khawarij za mu ce Abu Sa'id al-Khudri da yayin shugaba na siya filin idi za mu kira shi khawarij to in baka kira shi khawarij baka kira Bello ba ka zan munafiki don duk laifi guda sun kai da Bello da Abu Sa'id al-Khudri don haka in Bello ya zan khawarij Abu Sa'id al-Khudri ma ya zan khawarij kaga waɗannan su ko mi mu kiran su yan shi'a don ba su da manufa illa su ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Uthaymin ce ɗaukar bangare guda na nasoshi a bangare guda shi abin da ya batar da duk wani wani wanda kasa ya bace hadisai sun zo cewa a ja shugabanni a keɓanta da su a musu nasiha sannan ga wasu da na zo da halaccin yi musu nasiha bayyane to in ka ɗauki wancan ɗaya na a ja hannun shugaba a keɓanta da shi yanzu don allah jama'a akwai da gwaida baya ga gwamnatin tarayyar najeriya ko babu to yanzu ni bello ya bi mai wa'azi duk da yake ina nuna muku kusanci na ga muhammadu buhari ina da kusanci ga buhari ko bani da ina da kusanci ga buhari yana cikin abin da ya bata wancan katon banza rai yi ko gwamnan jihar su bai damu da shi ba amma ni ga shugaban kasa ya kula da ni kuma ina da shaida guda biyu da ta nuna shugaban kasa ya kula da bello abu ina da shaida ina fatar kun fahimta to yanzu daidai da bel irin bello ya bada da adda kusanci da muhammadu ba don allah yau jami'an nan na tsaro da annan kewaye da muhammadu suna bari na in ji hannu ne muke ɓanta gehe imai nasiha tsakaninku da allah kai ta mutum muhammadu buhari ya yi nisa aminu waziri wanga da akane na ko ga shekaru na girme mishi Aminu Waziri na ne don Allah yau ana bari in ji jami'an an risga wannan da ake wai da shi da bindigogi AK47 in ni ja hannu ne in keɓanta da shi suna kyale ni to shi kenan kuma sai mu kyale su kaɗa mutane cikin halaka sai mun yi musu nasiya nan nika jefa musu nasiya ka haɗe baka mutu ba bari cewa ɗaure bello ya bace akai bello ya lahira don haka jama'a za a yi ma shugabanni nasiha bisa mun bari ko an bari wallahi za mu ci gaba da yi ba mu bari Allah ba mu bari abu guda muke kiran shugabanni shi a su yi kokari su yi abin kware su huta da nasihohin belle abu nasihohin in kuma sun yi ba daidai ba to dole su yi hankuli da nasihohin belle abu. ina fatar kun bai waɗannan yan daudu wallahi ba su iya kare ku to ita batun maganganun yan daudu ba su iya kariya ku waɗannan yan daudu ne da cikin malamai ta ji an ce belle abu jahili ne ni ba jahili ni abin da ka so a ce belle abu kafiri ne ai duk waɗannan an tsaya kusa ka ce bello abu kawari, bello abu jahil kai ce bello abu kafiri ne kuma ko kafiri ba yahude mi wannan za ta damu na akwai abin da zai rage ni da shi to shekara ta nawa shi mai magana bello abu jahil ku ta garin su ku jiya tsalmin da yawa bello abu shi a can ana yi mai ai ba a san malami ne ba ya ce ba a san malaman bello abu to in baka sani baka zo in gaya ma ni ne bello ina da mallamai jama'a ko bani da to munafukin Allah in baka sani ba ka zo ka tambaya a faɗa ma mana yayi tambaya ko bari a ba bashi amsar biyu ya ce gawa bello ya ya karanta sayyid bukhari billahi la ilaha illa huwa ni ga manyan malamai ne karanta sayyid bukhari manyan malamai na ji da faɗi waɗanda ko ina duniya sun isa malamai gare su ne karanta sayyid bukhari haka muslim haka abu dawuda ga manyan mallamai na karance su in fara sa sahihul bukhari jama'a ga mallam bala dan kal argungu shi na fara sa sahihul bukhari gare shi mallam bala yana nan dare bai mutu ba ku zo argungu tambaye shi shi ne mallami na na farko wanda na fara sa sahihul bukhari gare shi mallam bala dan kal yana na argungu shi ne sarkin malaman sarkin kabin argungu gare shi na fara sa sahihul bukhari ina nan ina karatu zuwa bukhari ga mallam bala Allah ya min baiwa sai ni samu admission a biyu sai ni samu kusanci da abubakar gumi sai ni koma gidan abubakar gumi shekara ta shekara ta uku ina karatun sayul bukhari ga mallam abubakar gumi duk da yake ga wannan munafuki dan daudu shi ma abubakar gumin bai tsira ba ya ce jahili ne ai ba da Bello ya bai fara ba har kasida yi a khata'u abubakar mahmud gumi ko rakura wallahi takalmi abubakar gumi ya hishi ne koma gidan abubakar gumi ci gaba da karatun sai da buhari ana nan bello yabo bai yi ƙasa ga gwiwa ba yanzu maganan nan da aka yi bello yabo yana karatu ko bai karatu yana karatu ga malamai kuma ya sani shi ya sani don in ba faɗa ma kowa shi na faɗa mishi yanzu maganan nan da aka yi duk ya nake na digiri na na hadisi finally ya shekara ƙarshe in bancin korona gada yan kwanaki na gama na rage mai in gama digiri na hadisi kuma ka'idar makaranta wace makaranta nake karatun digiri na hadisi Shi ne ita ce jami'atul madina al'alamiya al-madina international university billahi la ilaha illa tun lokacin da an ka bani admission 2014 yana cikin mutanen da na buga mana ce na samu admission ce eh makarantar kwarai ce ai jami'atul islamiyya ta Madina ita a dauke da ita ya sani to yana daga cikin ka'idar su ba za ka gama digiri na hadisi ba sai ka karanci duk kutubu 60 din nan mun gama buhari ga profesoshi na hadisi mun gama muslim mun gama abu dawuda mun yi tirmidhi yawan cikin nasa'i muke sai ibnu maja ba da dadewa ba zan abu kammala su insha Allah ta'ala don haka na bada amsa na bada amsa ko ban bayar ba na bada amsa kuma ina da shaida ina da admission letter na makarantar ina da hand out duk ɗan ana so zan ɗauko ga karatun da muke yi ga karatun bukhari ga karatun muslim ga abu dawo daga tafsirin ibn kathirin da nake muku ba haka ɗai ne mai hawan ƙaura ba wallahi shi a tafsirin da muke yi cikin makarantar nan wani associate professor wanda yake na ƙur'ani ne ƙur'ani ya karanta malamin jami'atul azhar da shi ke karantar da mu tafsirin ibn kathirin don haka ba hawan ƙaura ne wa tafsiri ba shi ma tafsiri hakan ga raddul azani ga abubakar mahmud gumi allah shi mai rahama ne karanci raddul azani shi yasa kaga kowa ba cire mahulla ga raddul azani don ni daga bakin mai ita ni dauko jama'a na bada amsa ko ban bada amsa ba shi in ya kai dan halayya ya zo ya faɗa mana duk zamfara waye malami ne in ba shege na ga uwa tai bai zo ya faɗi duk zamfara waye malamin sa na ji yara suna bashi amsa kamar irin malam Yahaya Salafi da sauransu suna cewa wai yayo digiri jami'a wallahi digirin komi bai yo ba in ba na iskanci ba digirin komi bai yi ba illa na iskanci ku bari in ba ku tarihin digiri nai kuma ina da shaida ku saurara mana kun san professor Mansur Sakkwato ko? professor Mansur Sakkwato wannan namu. yana cikin khawarij aiko ga shi wancan dan daudu yawa to mansur sakkwato shekara guda sun ka tafi madina tare da shi sudan sun ka fara zuwa sun fara karatu sun ka shiga ta kwale-kwale jirgin ruwa sun ka tafi ya je su jidda sun ka taka Allah ya musu baiwa sun kai madina sun ka zo madina sun ka ta jami'atul islamiyya an kai musu interview kowa ya gabatar da takardunsa har shi wannan katon banza ya gabatar da nashi takardu Allah ya musu gyaɗar dogo an ka ɗauke su kuma na ina muku rantsuwa da Allah wallahi ba ba Mansur ya faɗa ba wanda ya narince da Allah yadda nake ba ku labari shi ya bani labari saboda tarin mu wannan labari ga baki ne na ji shi Najeriya bai da amini kamar Bello Yabo cin amanar zama ce yayi Allah ya tuna mai asiri ya ɗauki takardu na jabo tare da su Profesa Mansur sun ka taya sun ka tai madina an ka bashi admission based on takardun da ya presenting an bashi admission after some time jami'atul islamiyya ta madina sai ta gano takardun na jabu ne an ah, kira shi a bashi right to fair hearing an ka ce takardun da ka kawo min na jabu ne yace eh gaskiya ne gaskiya ne yace gaskiya ne dan lafi ai bai ya yace gaskiya ne ya kakkawo takardun jabu to makaranta ya yi shiru sai an kace to an kore ka don haka ko shekarar farko bai kammala jami'atul islamiyya ba ku hada mai yahaya a salafi zariya cewa yayi kuskure cewa wai yayo digiri wallahi digirin komi bai yo ba in ba na iska zan hada muku digirin da yayo an ka kore shi da makaranta ya tafi ya shiga nan ya fita nan da wasu ɗalibai na Najeriya waɗanda sun da shi zuwa daga cikinsu akwai ɗalibi ɗan Sakkwato amma ba Mansur bane wani ɗalibi ne ba sai na abaci sunansa ba yana daga cikin waɗanda na kai shi inda mutane ana na a shigana a fita a shiga a fita nan har sun ka samu wanda zai musu jagoranci zuwa ga babban malamin musulunci Sheikh bin Baz bin Baz Saudi Arabia haka yake kamar Abubakar gumi lokacin da yana raye Najeriya jama'a ana ganin girman su ko ba a gani daidai da makiyan abubakar gumi yana kimanta abubakar gumi to haka bin bas balle saudi arabiya su basu da yan ɗariƙa basu da yan shi'a duk wanda ka sai da arabiya yana kimanta bin bas sun ka ta har da bin bas Lahu ga wani ɗalibi ahalis sunna ɗan Najeriya yana cikin masu da'awa can Najeriya ya zo nan don ya ƙara karatu a je a taimaki sunna amma jami'atul islamiyya an ko ta kore shi yace sha. don Allah muna son ka taimaka muna amai da shi sa taimako ne kaza da ka sa masa da suri bin bas bawan Allah yanzu kamar abakar Gumi sau nawa ya rubuta takarda takarda ta zama shari sai ka zo mai da ƙarya ka san mutum ɗauka yake yadda yake haka kowa yake su masu gaskiya ne don haka ba su ɗauka ana ƙarya sun kai mai balulluba bin baz ya sa sakatare ne ya ɗauku takarda ya rubuta zuwa ga bayis can cansala na jami'atul islamiyya ta madina cewa muna roƙon alfarma wannan ɗalibi don Allah a mai da shi makaranta ya ci gaba da karatu domin ya koma su ya ci gaba da da'awa to ga da'awar inda ta tsaya ina da'awa ce ta tsaya gidansu shehi na zamfara da yarima yarima bakura iyaka inda da'awar ta tsaya kenan sai a ambaci wanga sani umar rijiyar lemu a ce mai khawarij dan bid'a jama'a ku diba kokarin da sani umar annan nayi fa dr sani umar amma dan bid'a ne dr sani umar rijiyar lebu dan bid'a ne amma ga wancan munafuki ku diba dr bashir ali kano ku diba kokarin da annan suna wa sunnan manzo Allah da addini gaba ɗai yanzu bashir ali sai an kace shi dr ana sanar da ahalin sunna cewa dr bashir ali ko sunan ƙungiya bai taɓa yi ba to ni nan nake da mulahaza wai meye ma'ana ko sunna kungiya wato ya nuna sunna kungiya kenan ba sunna kware bace to munafikin Allah ka san sunna kungiya ba sunna kware bace mizzan ne tare da su kaji wannan ko mm. ko sunna kungiya Dr. Bashir Ali bai taba yi ba don haka dan bid'a ne ana sanar da 'yan iskan yaran nan da abiye da shi cewa dan eh, bid'a ne hakan ga Dr. Abdullahi Gadon Kaya shi ma ɗan ikhwan ne ɗan bid'a ne Profesa Mansur Sakkwato duk hanyar su guda duk suna bisa ga manhaji na Khawarij ashe kenan Bello ya bada a Khawarij Najeriya ah, to jama'a ina da irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu irin su Dr. Bashir Ali irin su Gadon Kaya irin su Profesa Mansur Sakkwato mini ka tsoro kuma duk abin da Allah duk inda za ka sa waɗannan Allah ka sa mori guda tare da su ni na yadda da duk abin da suke yi na yadda na amince da duk abin da suka yi don haka duk abin da ya ci su ya ci ni kuna ji bin zai yasa an ka rubuta kadda an ka bashi sai sun ka tai uh, authoritatively ka samu takaddar bin ba ba da karfi za ana ba shikenan sai ya tashi an haka ma bayas chancellor bayas chancellor ya karanta sai ce zauna lokacin babu irin wannan wayar lion ne bayas chancellor na jami'atul islamiyya ta madina sai ya buga ma sakataren bin ba's don Allah ina sun magana da ma'ali sheikh ya ce tau bayan chancellor ne na jami'atul islamiyya sai ya hada shi da sheikh bayan sun gaisa ya girmama shi a kara makallawa ga takaddaka mai daraja mai kima ta iso mana nan game da wani dalibi dan najeriya kana roƙo a mayar da shi ba za ku ba da umarni mu kibe ku ba amma akar Allah ka san laifin ɗalibin na yace a yace takaddun ƙarya yazo da su yace inna lillahi wa inna wallahi ba su wada min ba don haka akar Allah mai da shi yace ko alama ya za a mai da mutum da wannan ai khiyana ce haka bin ba zai kuma na rince da Allah shi ya faɗa min wannan Allah Allah ka yafe mini na tona asirin da an kai da ni Allah ka yafe min billahi allazi la ilaha illa ban ji wannan magana ga wani ɗalibin jami'atul islamiyya ba illa na rance da Allah shi ya faɗa min saboda tarin mu ya gama faɗa min yace amma don Allah ka bar wannan magana duniya in bancin mahaifiyata sai kai ne nabi wallahi ban faɗa ma kowa wannan ba mahaifiyata ɗaya ne faɗa ma don haka jama'a tarin mu da shi karama ce gasirin da ko mata ta bai faɗa ma ba mahaifiyata ɗaya ya faɗa ma sai ni to siri ne bai kamata bello ya bai haɗi ba Allah ka yafe mini na yadda na yi laifi don hakan ga sai bin baz ya caje shi da khiyana ya ce wannan khiyana ce don haka jama'a akwai khiyana ga salafanci to salafiya ta khiyana me ya bello ya buka yi cikinta don hakan ga sai baz chancellor ya ce to mun gano kai criminal ne mun gano kai kirminal ne don haka in mun ka kyale ka za ka ci gaba da amfani da waɗannan takardun ka ta wata makaranta akan hakan ga an ka rubuta suna ne an ka watsa duk jami'ar da asau da ba wai jami'atul islamiyya kawai ba duk jami'ar da asau da an ka ce ga suna ne suna ne mai kwano ya zo ya yi ha'inci da takardun ƙarya munafiki ne maci amana don haka a ɗauke shi duk wata jami'a da saudi arabiya don haka ina magana digiri yake digiri ko nami bai ba illa na iskanci to da na ya kwashi kaya ne sai ya koma maka don haka yana da digiri to ku roƙi Allah ya raye belle abin nan da 'yan watanni zan zo muku da takarda ta digiri kuma na hadisi shi ya kawo tashi Dr. Sani Umar rijiyar lemun da ya kace ma dan bid'a yana da shahada tun daga digirin farko har digiri na biyu har digirgir PhD kuma bangaren hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Jami'atul Islamiyya amma yau duk karatun ga da ya kwaso Jami'atul Islamiyya ashe Jami'atul Islamiyya ba ta karanta da komai illa illa bid'a don haka sani Umar Rijele mu dan bid'a ne haka Dr. Dr. Bashir Ali shi ma jama'a yana da shahada daga Jami'atul Islamiyya ko baya da yana da shi ma hadisi ya karanto Jami'atul Islamiyya amma shi ma dan bid'a ne profesa mansur sakkwato shi ya take totor shi yanzu profesa ne akwai wani abu gaba ga profesa profesa ne na islamic studies shi ma ya yi digirin farko jami'atul islamiyya yana da shi kai daidai da yan baya da na zo daga baya irin lalataccen ga kabiru maru ya samu shahada ko bai samu ba ya samu mai kwano in ba shege hake ba zo guda mana certificate ɗinka in dai ba da ka ta haihe ka ba zo nuna mana certificate ɗinka certificate gata da don mu tabbatar da kayo karatu musan bello ya jahili ne to kun ji don haka sai ya kwashi kayan ya koma makka sai ya kama mi ya kama tukari to in ya haifu ga uwa ta yazo ya hada mana zaman da ya yi makka me sana'ar da yake ci abinci da ita ku jiya in dalibai ne na koma biya ta sallah ya zo ya faɗi zaman da ya yi maka shekarun da ya yi maka wace sana'a yake dogara da ita yana cin abinci a bari haka nan ko? jama'a wai wannan zai bude baki ya ce billa yabu jahili sannan wallahi tallahi shekara ta 26 tare da shi kullun zai magana ce me ya kai gafarta malam akwai wani akwai wani suna da ya kai gashi nan mm. ehe ehe alaraini modibbo alaraini modibbo me ma'ana modibbo malami amma ban zan jahili ba sai inda soke yan rufa'i tunda na ce a buɗe mutane su yi sallah Kaduna don haka na zan jahili to na yadda da jahilcin kai yau zo ka faɗa mana inda ka yi karatu kuma sai ya walwale kansa ya ce jiya da dare ya sanda yake maganar ya buga ma mallamin bello yabo wane ne shi shek musa lokuwa ashe bello ya na da mallami ko bai da nice to alhamdulillah musa lokuwa kan falala ta wuce karantar da bello yabo har da kai nan gidan musa lokuwa ka yi karatu ya ka dai yanzu da kazan dan banza yanzu kaka nuna Musa luko jahili ne don haka kaji inda Bello ya bi ya karanci Bukhari da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi kai zo ka faɗa mana ina ka karanto su duk zanfar zo faɗa mana malaminka haka suke ce mai malaman gusa bai da tun sadda ya dawo da makka in ya koma tsugunnawa gaba wani malami zo ya faɗi wane ne shi duk zanfar wane malamin sa to kaji sai ya kawo magana wai yan rufa ya taɓa bani kujera uku wallahi ƙarya yake yi kujera hajji kun san ina irin kujerin na yan guntaye da mata ke zanna su yi tukin to wallahi ne ko irin ta yan rufa bai taɓa bani ba amma ya zo ya yi ƙarya ya ce ‘yan rufa'i saboda son addini wai yanzu ‘yan rufa'i shi ke son addini bello ya bi shi ne addini la ilaha illallah muhammadu rasulullah na rantse da Allah in dai ga addinin musulunci ne na rantse da Allah without fear of any contradiction wallahi na yi rufa'i ga addini rufa'in mi gani yanzu tafsirin qur'ani nake yi ga mu cikin suratul jasiya saura daga jasiya sai mi sai a haƙa hijibi 50 ɗan rufa'i kawai min kasadi ne guda inda ya wa'azi wa ɗan rufa'i shi an mai so addini bello ya ba maki addini dan neman katun banza munahuki dan munahuka jaki ɗan daudu don haka jama'a wannan ya yi karatu ko bai yi ba musamman bai yi karatu amma in ya yi karatu ya zo na mai don mai tambaya ta ya zo ya faɗa mana shi ina ya yi karatu shi ina ya yi karatu shi ke duka nasa jallabiya jallabiya to ita karatu ta tukari ta tukari kayo kuma kai yo sana'ar da faɗin ta cikin mutane bai ko da daɗin faɗi faɗin ta cikin mutane in ba dole ba amma kuma ji zuwa gaba zan faɗa muku ita wai wannan ka taɓa wai wannan ka taɓa ku saurara ku jiya yanzu kun san Dr. Bashir Ali Kano ko kun san Dr. Abdullahi Gadon Kaya kun san professor Mansur Sakkwato shi dan uwanku da yana nan Sakkwato wai su an ka ga mai bidiyo na nan an ka ce musu duk khawarij ne yan bid'a ne amma da an ka ambaci shehe na zamfara an ka ce hafizahullahu yanzu shehe shehe da ce ɗanin mutum ta ƙadari mutakabbiri irin shehe wayo shi a hullahu dr bashir ali da profesa mansur sakkwato da abdullahi gadon kaisu yan bida'a don allah wannan addini yake wannan ɗan iska ne wannan ba mai addini bai ɗan iska ne shehin mi don kana ci yana ba kuɗi shi ke zai haddasa wallahu ya Allah to Allah bai tsare shi ba sanatan da an ka zaɓe an kore shi ko ba a kore shi ba in ba shege haka bai teka mai sai teka mai da shi ba shehe ba wallah shinkafa ko ba ko ba san samin dan na shinkafa shi a shehe ba Sun sami shinkafa shi ne shehe ba Sun sami shinkafa to ba shehe ba wanda shinkafa dan neman katon banza hukin Allah to Allah ka shiryar da mu don haka muna nan na game kaya na ina nan ina jiran gwamnatin da za ta daure ni gidan yar ha'in mutu jama'a bari mu yi addu'a ma biyun gudansu ya faru ko a hana ma bello ya bi wa'azi ko a daure shi gidan yar ha'in mutu me illa ciki in an hana mini wa'azi na zan wa kenan na zan imamu ahmad bin hanbali na wannan zamani ku saurara ƙarshen rayuwar imamu ahmad bin hanbali an taka mai birki ba wai wa'azi ɗaya ba da karantarwa da fatawa kai daidai da hulɗa da mutane in bancin ƴaƴa ne na ciki ne sai da gwamnati ta samu imamu ahmad doka ba a yadda ya kuma hulɗa da kowa ba don haka in an ka bi maganar wannan katon banza mu na hukin allah ɗan daudu an ka hana mu bello yabo azina zan imamu ahmad na zai imamu ahmad bin hanbali me illa ciki in an ka daure ni gidan yari wane cikin malaman musulunci kun san an ka daure gidan yari hayyan mutu shekul islam bin taimiyya don haka in an ka daure ni gidan yari hannun mutu na zai shekul islam na zai ibnu taimiyya wannan zamani cikin biyun gawa kake tsoron ka zama kai to me illa me ya jawo shi waɗannan maganganun hasada Allah ya ɗauka belle ya bayyana ce yana hama da jallabi haka nan za ka mutuwa ɗan neman ƙatun za mu na wakin Allah ɗan iska ɗan daudun yan salafiya ɗan iskan banza haka nan za ka mutuwa hasadan nan da ita za ka mutuwa hasada da ita za ka mutuwa to to shi a illat shi a hasadat in ya zo gida ne bello ya bi mata ne ke saurare ɗalibansa bello ya bi suke saurare duk garin gusau da kewaye gaba ɗaya zamfar bello ya bi ake saurare shi ko nan ɗan masallacin nan da ya rima ya buɗe mai dama babu albarka gare shi dama babbe albarka na Allah ya san ba na Allah ba ne maganar da ya ba ta ƙarawa gaba wannan ma don ya jingina ta ga mai albarka ne bello ya bi shi yasa ta hita don Allah ko kun taba jin sunan wani ɗan iska mai kwano in bancin da ya taba ya yabo to Allah ya gafarta mai bello ardu bello mako ya ce ba mai kwano bolla mai garwa na tallata shi ko to na tallata shi amma mugun ya talla don haka jama'a ku ji ta ga baki na mai kwano munafuki ne ba komi cikin zuciyar mai kwano illa hasada maganar sunna mu ba maganar sunna muka wa mai kwano mai kwano ba wata sunna da yake yi duk mai sunna Najeriya wallahi bai kiyaya da Sani Umar Rijal Lemu bai kiyaya da Dr. Bashir Ali bai kiyaya da Mansur Sakkwato bai kiyaya da Abdullahi Gadon Kaya kai naji har su da sunna su a duk ba a riga duk an tabo su to kowa ya banne da shi in dai mai kwano ne na yi muku alkawarin wallahi sai na yi magani ne Najeriya to yanzu mu dawo ga maganar mu jama'a yanzu ya ɗauki takardun jabu ya tai da su madina dukka tobarar da bello ya baye jama'a na taba zuwa kasashen waje ni laifi dun laifi na Najeriya nake yi amma shi yanzu ya tai birnin manzon Allah birni mai tsalki Madina da takardun jabo ku saurara don haka da turanci mai ake kiran mutum yayi takardun jabo fojere fojare laifi ne ga dokar Najeriya ko ba laifi bane meye hukuncin ku karanta penal code me meye hukuncin wanda ya fojare 14 years imprisonment daure shekara goma sha hudu to in baka iya kamun barawa barawa zai kama in baka kai bello abi gidan yari mai kwano ina ma alkawari ni sai na kai gidan yari don za mu tadda fojerin da kai yi madina jama'a ya bata ma najeriya suna ko bai bata ba madina fa yanzu ga dan najeriya an kamar da takardun jabo gare hade ta tsaya wani irin kunci yasa yanzu ɗaliban Najeriya ba za a kai kame musu bincike na ba? to kaga duk shirgi da bada billa ya bude nan cikin gidan ni bita amma kai kasashen waje ka ta ɓata ma Najeriya suna to da ni da kai guda sai ya kai guda gidan yari in ba haka ne ba zan tadda kes na fojare ka te madina kaya fojare don haka in fojare ba laifi na ba za mu jiya dan neman katon banza Allah da ya ɗebe mai kwano albarka Allah ya kaskanta mai kwano Allah shi wanda halin mai kwano munafikin Allah ɗan makwadaiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu